Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau litinin goma ga watan Fabrairun shekarar 2020 Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa kasashen yammacin Afirka sun kafa wani kwamiti da zai binciki rufe iyakokin kan ƙasa da Najeriya ta yi tun a shekarar da ta gabata. Haka kuma takaddama ta kaure biyo bayan kafa rundunar tsaro da gamayyar ƙungiyoyin arewacin Najeriya suka yi wato shege kafasa muna tafa da ƙarin bayani. Yau akan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan kafa wannan ƙungiya ta tsaro a arewacin Najeriya. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington DC, amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta yi ni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma makeri. adadin mutane da suka mutu da cutar coronavirus ya haura mutum 900 yayin da karin mutane da suka kamu da cutar a burtaniya ya sa aka ayyana cutar a matsayin mai barazana ga lafiyar jama'a babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya who tradus adhanom gabriel ya faɗa a yau litinin cewa yaduwar cutar ta coronavirus tsakanin mutanen da ba su taɓa zuwa china ba ka iya rura wutar da za ta ƙara yada yada wannan cutar gabrielsus ya ce a cikin 'yan kwanakin nan mun ga wani abun damuwa akan bazuwar cutar tsakanin mutanen da ba su taɓa zuwa china ba jami'an kiwon lafiyar china sun ce an samu sababbin mutane 97 da suka mutu a jiya lahadi abinda ya kai adadin mace mace zuwa 908 akwai kuma sababbin waɗanda suka kamu da cutar da yawansu ya kai 362 lamarin da ya nuna raguwar yaduwar cutar ta kowace rana kuma ya ce akwai kwarin gwiwa cewa matakan da ake ɗauka suna tasiri. manyan 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat a nan amurka sun kwashe yinin rana ta karshe wato suna tafka muhawara da juna kafin zaben fidda gwani na gobe talata da za a yi a new hampshire hakan wani yunkuri ne da 'yan takarar ke yi na neman galaba a kan takarar da za ta kai ga fitar da wanda zai fafata da shugaba donald trump na jam'iyyar republican a zaben shugaban kasa a watan nuwamba zaben da za a gudanar a jihar new hampshire da ke arewa maso gabashin amurka zai dora ne a kan zaɓen sharan fage mai tattare da matsaloli da aka raba ƙuri'u a makon da ya gabata a arewa wanda aka samu jinkiri wurin fitar da sakamakon zaɓen da aka alakanta da matsalar manhajar da aka yi amfani da ita wurin tattara sakamakon zaɓen na jihar wacce ta fifice a harkokin noma tsohon magajin garin birnin south bend na indiana pete buttigieg ya ce zai shi ne ya fi wato a zaben fidda gwani shi ne na farko wanda zai shiga zaben na fidda gwani na farko ne a gobe talata wanda zai kai ga kidaya wakilai burija ya samu ƙuri'u goma sha hudu a cikin arba'in da ɗaya na wakilan da suka bayyana a inda sanata na vermont bernie sanders ya samu goma sha biyu sa'annan sanatar massachusetts elizabeth warren ta samu kuri'u takwas tsohon shugaban mataimakin shugaban amurka joe biden shine ya samu kuri'u guda shida inda kuma sanata minnesota da ake kira amy klobuchar ita kuma ta samu kuri'a daya ma'aikatar tsaron amurka ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a harbi da ya auku da safiyar jiya lahadi a gundumar sherzad wanda ke gabashin lardin har a afghanistan sojojin sun hada ne da sajen javier jagua gutierrez mai shekaru 28 da kuma sajen antonia ray rodriguez mai shekaru 28 wasu ma'aikatan sojin guda shida kuma sun jikata a lokacin da sojan kawance na afghanistan ya buɗe wuta a kan dakarun sojojin amurkan da na afghanistan baki ɗaya da bindiga mai ƙeran mashin gun in ji mai magana da yawon rundunar amurka a ƙasar sha mahmud shine gwamna na lardin nangahar amaliyat Ya ce ana ci gaba da bincike har yanzu ba san ko sojan shigan burtu ya yi ba, ko kuma lamari ne aka yi shi bisa kuskure, ana nan ana ci gaba da bincike. wani jami'in ma'aikatar tsaron afghanistan da ya nemi a saka sunansa saboda ba shi da izinin magana a kafafen yada labarai ya ce maharin sojan afghanistan ne kuma ya yi musu da 'yan amurkan kafin ya bude wuta a kansu kamar yadda kamfanin dillancin labarai na associated press ya rawaito jami'in ya kuma ce sojan ba shi da wata alaka da taliban A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To sai fagiyar rahotanninmu. ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta kafa wani kwamiti da zai binciki rufe kan iyakokin ƙasarta da Najeriya ta yi matakin da aka ce ya haifar da kunci da walhalu ga rayuwar makwabtanta. Sai dai ƙasar ta ce ta yi haka ne bisa wasu dalilanta. Ga rahoton da wakilin Umar Faruku Musa ya aiko mana daga Abuja. a daidai lokacin da kasashen afirka ke wani babban taron su na 33 a inuwar tarayyar afirka wato au a habasha mambobin kungiyar ecowas wato shugabannin kasashen afirka ta yamma sun yi wani taro a wani bangaren babban taron da ake yi domin duba lalurori da matsalolin da kasashen afirka ta yamma suke fuskanta a sanadiyar ruhe iyakokin najeriya da makwabtanta da kasar najeriya ta yi a fafutukar da take yi na yaƙi da ta'addanci da kuma fasa kwauri wannan matsayin da aka cimma da ya biyo bayan koke-koken da mambobin kasashen afirka ta din suka yi inda suka nuna irin wahaloli da kasashensu suke fuskanta a sanadiyar iya kokin da najeriya ta yi da makwabtan ta wanda ya kawo cikas akan rayuwa ta yau da kullum da kuma kare lagon tattalin arzikin waɗannan kasashen malam garba shehu kakaki a fara gwamnatin taron najeriya shine ya rattaba hannu a wannan sanarwar da wannan taron ya cimma ya kuma min ƙarin haske dangane da dalilan da yasa aka kafa wannan kwamiti. a nan da ba akwai taro da aka yi na mambobi na kungiyar haɗin kan mutum afirka ecowas kuma muhimman abubuwa guda uku suka tattauna tabbas akwai maganar rufe iyaka ta najeriya tsakaninsu da makotanta waɗanda su makotan suka nemi najeriya suka buɗe wannan iyaka shi kuma gaban najeriya muhammadu buhari yake akwai bukatu da aka gabatar gare su na gyara a kan wasu lamuran nasu su kuma ba a ga ɗauki muhimmanci su dora a kan gyara da ake su aiba. ba saboda haka an kafa kwamiti da ke ƙarƙashin christian kabore shugaban kasar mali inda aka ce je saurari kowane bangare kuma kawo rahoto a cikin gaggawa akan wannan lamari da haka akwai matsaloli na jini inda kaddamar da ita ke neman korewa a kasar wanda su kuma hukun shawara cewa tun je zai magana tun da zai na fitar kasar gini kuma ke to sai a saurara ko kotu ta magana batu na uku shi ne maganin sabon kuɗi ɗaya ɗaya da ake so a fito da shi a yammacin afirka da kuma bayan zan tattaunawa Najeriya ta nuna matsayinta cewa ba ta kyamar wannan tsarin kuɗi da ake sa da su ba ta ci a yi ana so a yi amma a cikin wasu Afirka da ke kai cewa a yi a yi a yi yanzu ya yi shirya don a kai ka'idoji. Idan da Togo babu kafar da ta cimma bukatu da aka aiki ko muradoji da aka aiki. Saboda haka da za a yi garaji a fara yin da da kowa da su da Malam Garba game da maganar ruhe iyakokin nan, Najeriya ta gamsu da cewa makwabtanta suna takure saboda tattalin arzikinsu ya ta'allaka akan na Najeriya kuma akwai hujja mai karfi cewa kukan da 'yan uwa suke yi kama a Afirkance za a duba domin a kawo karshen ci gaba da rufe waɗannan iyakokin bisa ga abin da ka fahimta a cikin taron da aka yi tsakanin shugaba Buhari da sauran makwabtan kasashen Afirka ta yamma yake suna takurai shi ya abin da ya ja wannan wa Najeriya ciki. Tattalin arzikin Najeriya ake karyawa. Kuma Najeriya kamar yadda aka gani aka ji ta yi jan kuni ta yi jan kunu ta nemi a gyara saboda haka idan har wannan rike iyaka zai sa su je kan tebur su saurari najeriya su saurari ka'idojin da muke so su ajiye kan iyakokin su aiki kaka kaje saboda haka sai a ga yadda wannan kwamitin ke aiki ne gaba ta da malam garba shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya wanda na daya da cikin yan tawaga shugaba muhammadu buhari da ke halartar taron da ake a kasar habasha na kungiyar tarayyar afirka wa wato au umar faruk musa mur amurka a abuja nigeria a gaida umar faruk musa da wannan rahoton to har yanzu dai muna nigeria a daidai lokacin da wasu 'yan majalisun dokokin kasar ke nuna goyon baya bayan kafa kungiyar tsaro da gamayyar kungiyoyin arewa suka yi mai suna shege kafasa kungiyar gwamnonin arewacin kasar da ma wasu manyan shugabannin addini na cewa babu ruwansu da irin wannan kungiyar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da majalisar wakilan kasar ta ce har yanzu tana kan bakarta na cire shugabannin tsaron kasar daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana A daidai lokacin da shiyoyin kudu maso kudu da kudu maso gabas ke kokarin kafa tasu kungiyoyin tsaron takaddama ce ta kunno kai a arewa inda gwamnonin arewa da ma shugabannin addini suka fito karara suka ce ba sa goyon bayan kungiyoyin har da wanda gamayyar kungiyoyin matasa ta kafa wacce aka yi wa lakabi da shege kafasa amma manyan 'yan siyasa daga shiyoyin arewa irin su sanata abdullahi adamu ya nuna goyon bayansa inda ya tsokaci yana cewa shege kafasa dan halastai yanka kana goyon bayan su kenan ah, ne goyon bayan su ai abin da ake ake ake mana da dori do a tafiyan kasar nan shine ana fakewa da cewa muna da yawa kuma allah na ba shugabanci na najeriya ana rena mu dole abu da yi na neman najeriya ta zauna daya ta kasance daya suna ganin kamar in an haka ana yi ne dan a kyautawa arewa to amma in kika tsaya kika yi nazarin abin da ke tafiya yanzu a ƙasa ba yanzu ba shekaru aru aru zuwa yau su masu kokan nan sun fi mu riban tafiyar najeriya ɗau duk manyan ma'aikatun ƙasar nan yau inda ke arzikin ƙasa a hannunsu ina hannun su ki duba su suke shugabantar su ba ƴaƴanmu bane ba shi ma sanata mai wakiltar taraba ta kudu emmanuel bwacha ya ce kowane yanki su je su yi irin nasu dabarar a bisa halin da muke ciki ya dace kwarai domin kowane region kun so ku da yake jami'un tsaro ba za su iya ba mu tabbas na tsare rayukan mutane ba kowane zone ya je nashi dabara yana za ka tsare rayukan mutane domin wannan shine muhimmancin aikin gwamnati su abinda suke yi ba wani laifi a ciki su zona su tabbatar rayukan mutane su a tsare yake saboda haka mu ma a north central a north west a north east a south east everywhere a yi wannan dabaran kafin mu samu takamaiman eh, mataki wanda za mu rike ya kasance rayukan mutane zai zama cikin nutsuwa. A bangaren majalisar wakilai kuma ta bakin mai magana da yawunsu Benjamin Kalu ya ce suna kan bakansu na kira ga shugabannin hukumomin tsaro su yi murabus. amma mai nazari a al'amuran yau da kullum dr suleiman shu'aibu shinkafi ya ce ba da goyon baya ga waɗannan ƙungiyoyi bai dace ba gaskiya wannan matsala da ta kunno kai ta ƙungiyoyin nan ba za su haifa ma najeriya ɗa mai ido ba su a motokun ɗin nan da shege kafasa ɗin nan da menene da menene duka kada gwamnati ta sake ta ba da goyon baya a kafa waɗannan ƙungiyoyi domin na farko ƙungiyoyin nan za a juya su su zama wani tarnaki ga gwamnatin najeriya kuma ina tabbatar maku da waɗannan ƙungiyoyi ba alheri ba ne domin wallahi nan gaba kowane state zai ɗauki nashi ya kafa musu tasu dokoki kaga abun ya yi clash da rundunar tsaro ta najeriya ta 'yan sanda da ta sojoji da ta civil defense wayanda gwamnati kuma doka ta yadda da su tsaro ya ta'allaka kacokan ga gwamnatin tarayya don haka sai dai gwamnatin tarayya ta tashi tsaye ta kafa kurunduna ta musamman ko kuma ta karfafa wayanda take da su domin su yaki wannan hali da ake ciki na tsaro. Abin jira a gani shine yadda kungiyoyin za su yi tasiri wajen karfafa harkan tsaro a kasar baki daya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoton. To masu sauraro yau akan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan matakan hana wasu rukunin 'yan Najeriya biza ta shiga a yi mana afuwa. Akan wannan batu na wannan kungiya ta sha'anin tsaro ta shege kafasa. Amma Allah Allah ya Allah ya Allah hada kan mu mafarin ka so juna hada kan mu mafarin ka so juna Allah ya Allah ya Allah Allah ya Allah ya Allah hada kan mu mafarin ka so juna Allah ba a manta ba kuna na ba ku kauce ba a cikin rukunai da muke duba mun kwana ana uku ba wai ba zan tashi na hudu da kankan ba Algeria yan da jibin goshi sun san harin ja'aye da fatan shi turawan mallaki sun tashi wuta duka ta mutu sai gashi dandela muta ta aru mu gaishe shi yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun sami kira daga jihar Bauchi waye a kan layi. Babu ne daga mararraban kirki. To muna jin ka menene ra'ayinka? To wayannan kungiyoyi dai in zai zama alheri wa al'umman jihar Bauchi a al'umman Najeriya. Musamman yan arewan su Allah tabbatar da shi. To ba ka ga Me kace? ce? muna goyon bayan hakan to mun gode yanzu kuma mun sami kira daga jihar kebbi waye a kan layi to sunana idris umar to idris umar menene ra'ayinka dangane da kafa wannan kungiya ta shege kafasa to gaskiya ra'ayina akan kafa wannan kungiya ta shege kafasa da yi ba saboda ana fama da matsaloli na kungiyoyi waɗanda ba su da rajista ba a san da su ba sannan kuma jagorancin da akwai ga sojoji da 'yan sanda an yi fatali da shi an ki ɗauka abin da muhimmanci duk shi na ka kawo mana wa'yan ga matsaloli yana muku wata alheri. to mun gode har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma mun samu kira daga jamhuriyar Nijar waye a kan layi. Yawwa kuna magana da Yusuf Muhammad Salisu. To Yusuf Muhammad Salisu menene ra'ayinka? Ya ra'ayi ra'ayina ina goyon bayan wannan al'amari na kungiyoyin arewa idan har na kudu ya tabbata su kuma yankin arewa ya kamata su kafa irin wannan eh, wato rundunar ta kare rayukan al'ummansu. domin kuwa idan har 'yan kudin ne kaɗai suka kafa irin wannan kungiyar to za a rinka fakewa da zuma ake cewa ana halbarkar sana to na ga marasa layin yusuf muhammad salisu daga jamhuriyar niger to yanzu kuma mun samu wani kira daga katsina waye akan layi kuna magana da alhaji badamasi sale karamar hukumar ɓaure daga cin babban mutum to alhaji badamasi muna jinka menene ra'ayinka yawa ra'ayina a kan wannan malam ba da allah ka kashe rediyonka mu ma ba mu yarda da ita ba kwanda waɗancan da suke tsaron wannan manyan sojoji a ɗaure musu jinji a ƙara ƙarfin gwiwa a kansu ga baki ɗaya a yi aiki tare da su shine ya fi dace a gare amma an kafa waɗansu wanda cewar ba su bane ba za su yi kai wani aikin da ba za a dace wanda gwamnatin ba ta amince da shi ba amma a ƙarfafa waɗannan kana cire su bakin abin da zan faɗa kenan ni ne alhaji badamasi sale karamar hukumar alhaji badamasi daga jihar katsina yanzu kuma mun sami kira daga jihar cross river waye akan layi Rajuma Umar Cross River. To muna jin ka menene ra'ayinka? Ni ra'ayina game da wannan shege kafasa ɗin na goyon bayan su saboda abin siyasa ce jami'an tsaron mu suna kokari daidai gwargwado amma ce wata shiya ta ware a duba abin da lasema suke wa mutane ya yi sama ishara mu muna goyon baya inda ba zai ka tashi hankali ba kowa ya kawo tsaro a shi ya sai soke sai a taimaki su yan jami'an tsaro din Allah ya sa mu dace Allah ba mu zama lafiya to mun gode Umar daga jihar Cross River yanzu kuma mun sami kira daga jihar Kaduna waye akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to wa alaikum salam Haji Baballe barka da yammaci yawa barka ka dai suna na alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan najeriya to alhaji musan garo muna jin ka to gaskiya ka kamata mu fito mu gaya wa kanmu gaskiya fa kasar nan idan har aka ce wani yankuna za su rika fitar da irin waɗannan kungiyoyi to billahi lazi wannan abin abin tsoro ne ya kamata shugaban kasa muhammadu buhari da 'yan majalisar mu da wannan kungiya a matukun din da wannan kungiya ce ga kafasa gaba ɗaya kamata a rushe su wallahi wannan fito da waɗannan kungiyoyin ba alkhairi bane a najeriya saboda yanzu misali idan wani dan bangaren yarabawa ya samu mulki zai iya kokarin da zai kawo duk abin da ya ga dama akan wannan magana haka dan nan yanke shi ma zai iya samun irin wayannan matsalolin menene dalilin menene ma amfanin shugaban kasa menene amfanin yan majalisa menene amfanin sanatocin mu ya kamata mu ga akan mu gaskiya wannan kungiya ni dai a matsayina dan Najeriya ba na goyon bayan ta ba na goyon bayan ta a soke su gaba ɗayan su a tashi lafiya Alhaji Musa Garu na mun gode Alhaji Musa daga jihar Kaduna yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi waye akan layi sosai eh, Ali Adamu ne daga magama Toro Local Zaman Bauchi State. To Ali Adamu muna jin ka. Yawwa abin da nake magana a kai shine irin wayannan abubuwan da sojojin nan suke shine yake ba mutane tashin hankali. Domin ya za a ce maka sojoji za su taso da a Boko Haram za su taso kamar daga Bauchi su zo kamar kilomita hamsin su zo a ce wai an yi fada tare da su wai an kore su wani irin kura ne kai kana da jet kana da komai a ce ba za ka je ka wani iya tsira da kan mashin da mota a ce ya tsira wannan ne yake tarin mutane to mun gode alhaji adamu turo daga jihar bauchi yanzu kuma mun sami kira daga jihar katsina waye akan layi sani daga bakuri sani sallau daga bakuri to sani sallau muna jin ka wannan abin da ake so a kafa to ni a fahimta da tunda gwamnatin na gwamnatin tarayya ta kasa kare mutane ta kasa kare yan kasa sai a ce an sace wannan a ce an kashe wannan idan dai an ba kudu dama mu ma ya kamata a bamu dama gaskiya ya kamata a bamu dama saboda kullun yanzu daga a garkuwa da wannan sai a kashe wannan sai a kashe wannan zai yiwu shi talaka an hana su sa an shi mallaki makami kuma ana ta kashe su gwamnatin tarayya alamun kamar ta kasa to in dai har za a ba wani bangare dama to mu ma kudi mu ma arewa ya kamata manyan mu su yi hakuri mu ma a samu yadda za mu kare kanmu To mun gode Alhaji Sani Sallawa Bakura daga jihar Katsina yanzu kuma bari mu je jihar Niger waye a kan layi. Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To Ibrahim mai wankin hula muna jinka a gurguje. to masha Allah Alhaji Musa Garo ya riga ya gama magana amma ya kamata su an yi shugabanninmu na arewa ya kamata su kwantar da hankalin su san abin da ke gudana domin saboda duniya ta ɗauki ɗini wannan kungiyar da ake cewa a kafa to sassalan yaƙi ne da ake so a haddasa musamman nan Najeriya tsakanin kudu da arewa ko bai kamata su suna suna gani su sa ido hakan ta kasance ba To mun gode Ibrahim mai wankin hula daga jihar Niger. Madalla da haka muka kawo karshen ɗaukar wayoyinku muna godiya sai kuma idan Allah ya kai mu gobe. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe uku na yamma da minti hamsin da uku. To madalla yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington. wasanni a takaice. mai horar da 'yan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafar manchester united ta ingila ole gunnar solskjaer na fuskantar barazanar yiwuwar rasa aikinsa a ƙarshen wannan kakar wasannin idan ƙungiyar ta kasa karkarewa a cikin kungiyoyi shida na saman teburin gasar premier a daidai sa'ad da fafutukar shiga gasar zakarun turai ta kubuce mata solskjaer dan kasar norway ya soma aiki a old trafford a zaman rikon kwarya ne bayan da kungiyar ta sallami kocin ta jose mourinho kocin ya soma da kafar dama sa'ad da ya yi ta samun nasara a wasanninsa na farko to sai dai bayan tabbatar da shi a matsayin na dindindin al'amura sun sauya inda kungiyar ta yi fama da kuma baya na rashin nasara a wasanni. yanzu haka kungiyar na a matsayin ta takwas a teburin gasar premier tare da maki 35 a cikin wasanni 25 a halin da ake ciki kuma daga karshe dai dan wasan gaba na najeriya odion igalo ya sami isa sabuwar kungiyarsa ta manchester united ta ingila bayan da ya fuskanci tsaikon samun damar shiga kasar birtaniya igalo wanda ya baro kungiyar shanghai Shenhua ta kasar china a zama aro ya fuskanci tsauraran matakan da aka sanya na shiga kasar ta birtaniya musamman daga china sakamakon fargabar cutar coronavirus to sai dai dan wasan mai shekaru talatin da haihuwa ya sami shiga inda ake sa ran zai soma bugawa kungiyar wasa a wasan da za ta fafata da Brug a gasar Europa haka kuma zai iya kasancewa a cikin 'yan wasan kungiyar da za su fafata da Chelsea a gasar Premier shahararren dan wasan kungiyar liverpool sadio mane ya dawo atisaye da kungiyar bayan 'yan kwanaki da ya yi na jiyan rauni a cikin watan da ya shuɗe na janairu ne mane ya sami rauni a kafar sa wasan da liverpool din ta yi galabar dokewa bahampton to sai dai ana sa ran dan wasan ya koma fagen daga a wasan premier ta gaba da kungiyar za ta kara da norwich city kawo yanzu liverpool din ce ke saman teburin gasar ta premier ba tare da an doke ta ba a daukacin gasar ta bana inda ta yi nasara a wasanni 24 daga cikin 25 da ta buga kana ta yi kunnen doki a ɗayan wasan shahararren dan wasan kwallon tebur na najeriya aruna kwadri zai jagoranci manyan ziratan 'yan wasan goma sha biyar zuwa gasar kwallon tebur ta kasashen afirka ta shekarar nan ta 2020 a kasar tunisia a bangaren mata na gasar kuma mai rike da kambin gasar dina Mashref 'yar kasar masar ce za ta jagoranci takwarorinta mata a gasar da za a fafata domin lashe kyautar zunzurutun kudi dala amurka 25,000 daga ranar 24 zuwa 26 ga watan nan na fabrairu murtala faruk sanyin na a washington dc A gaida Murtala Faruku yana da labaran wasanni a takaice. Yanzu kuma ga Baba yakub Makeri ya dawo da takaitattun labaran duniya. yan koriya ta arewa yan koriya ta kudu suna murnar lashe ɗaya daga cikin manyan lambobin yabo da aka bayar abokin karrama masu ruwa da tsaki a harkar fina-finai na oscars wanda aka yi a birnin los angeles a nan amurka darakta bong joon-ho ya lashe kyauta a rukunin fina-finai da suka fi kyawun hotuna da fim ɗinsa mai suna parasites a bikin na oscar wanda aka yi a karin 92 baya ga haka Joon-ho ya kuma lashe kyaututtuka guda uku da suka hada da daraktan da ya yi zarra a fina-finan kasashen waje da kuma labari mai asali a bikin wanda aka yi a daren jiya Lahadi. tuni dai shugaban kasar koriya ta kudu mun in ya shiga shafin twitter ya mika sakon taya jun murnar lashe waɗannan kyautuka adadin mutanen da suka mutu sanadiyar cutar coronavirus ya haura mutum 900 yayin da ƙarin mutane da suka kamu da cutar a birtaniya ya sa aka ayyana cutar a matsayin mai barazana ga lafiyar jama'a manyan 'yan takarar shugaban kasa a jam'iyyar democrat a nan amurka sun kwashe yinin rana ta karshe suna tafka muhawara da su kafin zaben fidda gwani na gobe talata wanda za a yi a new hampshire ma'aikatar tsaron amurka kuma ta fitar da sunayen wasu sojoji guda biyu da aka kashe su a wani harbi da ya faru da safiyar jiya lahadi a gunduman sharzad da ke gabashin lardin nangahar a afghanistan To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Ladies Gresham da ta haɗa shirin kuma ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Boytik zanga-zanga. Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.